to ba za ku kwanta ba sai kun yi sallah asuba to sai da haka irin wa'annan abubuwa duka su ne malaman mu da an zaune gida ba zuwa ko ina su dauka ban da Najeriya babu wata kasa sai su dauka kuma nan ɗaya wata yake a kasar su babu shi ko ina sai nan kamar yadda ake ta kihin rijiya ka san shi kihin rijiya bai san ruwa na gudu ba bai san ruwa na gudu ba saboda shi inda duk yayi ruwa shi shi ka motsa su in yayi kwanci ne sai a yi ba a motsi to shi ake cewa kihin rijiya to ilimi na zamani yanzu da abubuwan hawa da ake hawa a yi kasashe a gano abubuwa su za su ba mutum mamaki yanzu labaran da ake karantawa na america wa'annan labaran na Amerika ana munan shi da ake karanta shi ko ko ba haka ba to su ko sha biyun dare daidai suke fara wannan karatun labaran sha biyu na dare suke fara daidai wannan lokacin da muke awa da nan shidda na safe su ko sha biyun dare kenan sai sun kafa labaran da sun gama sannan su je su kwanta su yi bacci zan in sun gaji da bacci su su sallah asuba lokacin da mu kuma lokacin kila muna sallah zahar dan shidda zuwa shidda nawa kenan sha ba sha biyu ba a ga lokacin wasu masallatai an fara kiran sallah to Allah ya sa mu gane don haka al'amuran rayuwar musulunci wani abu ne wanda in ilimi ya zo to kai aiki da wannan ilimin ka jahilci mutum ya jahilci zamanin da yake ciki ko ka san addini in ka jahilci zamanin ka ba za ka iya aiki addini ba ba za ka iya ba shi yasa wasu malamai su ce ba su abin nan ba su amfani da rediyo ba su amfani da sauransu duk jahilci ne jahilci ne idan in ka ce ba ka amfani da rediyo na tabbata duk malamin da a garin nan duk malamin da a garin nan an ka ce shugaban kasa ya sanar an ji sanarwa a rediyo shugaban kasa ya ce duk malamin da a fito ya je gobe in Allah ya za a bashi dubu ɗari ya kawo gida ya kai umra kada a aiki kowa gida ne yanzu za ka toka gida na tambaya ka don Allah in za a kai Abuja ina ake bi ko ba haka yake ba to in ko rediyo ƙarya ne don me zai ƙarya ba zai ƙarya to ce ƙarya ne babu wani magana shugaban kasa dan bai taba ganin shugaban kasa ce ƙarya ne amma a cewa ki lokacin da an kai magana za a yi karatun Qur'ani ba ku ji ba za a yi karatun qur'ani abuja ba ku ji ba ba a je ba to wani bai wani ba kira ne an kai ba labarin nan na rediyo ya jiya kuma ya ta tara ana yi liman ne ya bada labarin wani malami ne mutanen rediyo ne su suka bada labari sanarwa ce an ka rubuta an kai an ka biya kuɗi sun ka karanta an ka ji to Allah ya sa mu gane to sai to Allah madaukin sarki shi yake gudanar da waɗannan abubuwa sannan bayan Allah ya kaddara waɗannan manazir kamar ya muka karanta li ta'lamu Allah yace don ku san adadin sinin ku san adadin shekaru wal hisaba kuma ku san yadda za ku yi lissafi yau juma'a gobe asabar jibi lahadi har zuwa kuma a dawo juma'a ma khalaqa Allahu zalika Allah bai halitta waɗannan abubuwa ba illa bil haqqi sai da haqqi sai da gaskiya la abasan ba don wasa ba ta'ala Allah ya ɗaukaka an zalika daga yayi abu don wasa nufassirul ayat Allah yana rarrabe ayoyi ko ko muna rarrabe ayoyi da da yi shi Allah yana rarrabewa ko kuma nufassiru mu muna rarrabewa in ji shi Allah ne da alamu ya'lamuna amma ga mutane waɗanda suke da ilimi domin su ne waɗanda ke lura da ayoyin Allah don su yi imani da shi dama na faɗa muku sura tana magana akan tauhidi wayannan tana kawai dala'il ne dan da dalilai ne za ka iya gane akwai Allah an gane ko eh, wani mulhidi yana cewa babu Allah eh babu Allah don ba a ganin Allah saboda haka babu shi yana karantar da yara sai zo yana so ya batar da su yace musu yara kuna gani na sun ka ce eh, muna gani kamar Allah ce kenan akwai ni ce eh, akwai ka ga kanan kuna ganin teburin nan na gaba na ai eh, muna ganin sa ce kenan akwai tebur kuna ganin kujeran nan da nake kai eh muna ganin ta kenan akwai kujera kuna ganin allon nan eh muna ganin sa kenan akwai shi da kuna ganin Allah sun ka ce a ba mu ganin Allah yace kenan babu Allah eh to akwai wani dan malami dan dan wani malami sai taso bai ji tsoro ba ya tsaya gehen mallam sai ji mallam ce kuna ganin hankalin mallam Sun ka ce a'a ya ce malam ba shi da hankali kun gane ko eh wato wannan shi ake ce madala'il kun ga shi nan wasu dalilai ne ya ta dora musu ya jona wannan da wannan don ya nuna musu babu Allah to da yake wannan dan musulmi ya karanci tauhidi a gida shi kuma sai ya taho shi ma daga wannan dala'il shi bai yi nisa ba sai ce a duba mallan mallan yana da hankali to kun gan shi ta babu tunda dai duk abin da ba a gani babu shi to malam baka da hankali tunda ba mu ga hankalinka ba ya raba su ga ka ba da haka baka da hankali babu hitar lazi kamara daga nan sai ya rude da haka sai ya hita aji yaro ya ci gaba da karantar da 'yan uwansa to wayannan abubuwa duka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauka mai da waɗannan ayoyin don yayi dalili da su ya nuna makahirrai akwai Allah sannan Allah nan shi kaɗai ya cancanta a bauta mai domin duk wanda bai halitta wani abu to bai kamata ya zan Allah ba ta mu ci gaba إن بإختلاف في الليل والنهي وما خلق الله في السماوات والأرض لآت لقوم إن باختلاف الليل للي تكن سابعة والدري والنهار دوني بالذهاب والمجيء وانا يتهي وانا يزوم wa ziyarati wal kusan, da kuma wannan ya karu wannan ya rage kamar da nayi bayani eh inda ka je wani lokaci ingila dare ya koma awa takwas rana ta koma awa goma sha shida wa ma khalaqa Allah sannan da abubuwan da Allah ya halitta fi samawati a cikin sammai min mala'ikatin na mala'iku wa shamsin da rana wa kamarin da wata wani nujumin da tamrari wa gairi zalika da wani wannan wal'ar da kuma abin da Allah ya halitta cikin ƙasa min hayawanin na dabbobi wa jibalin da duwatsu wa biharin da koguna wa harin da ƙoramu, wa ashjarin da itace wa ha da waninta to duk cikin halitta waɗannan da ayati lalle akwai ayoyi da lalatin ala ta ta'ala waɗanda suke nuna akwai iko ga Allah madaukakin sarki Allah mai iko ne amma liqaumi yattaqun ga mutane waɗanda ke jin tsoron Allah fa yu'minuna su da gaskiya kasahum ya keɓance muminai da zikir da ambato li annahum almuntafiquna biya domin su ne waɗanda suke amfana da waɗannan ayoyi da ake karantawa wanda aka yi ko an karanta bai gane ko ni dan rikitacce ne na'am innal ladina la yarjuna ana wa radu billahi dunya wa annu biha wal ladina hum ana غافلون innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle waɗannan da ba su kamnar haduwa da mu ko ba su yarda da haduwa da mu bil ba'su tashin kiyama ba waradu bil hayati dunya sun ka yarda da rayuwar duniya maimakon lahira saboda su suna inkarin lahira din ba sai da ita ba wada ma'annu biha kuma suka natsu da rayuwar ta duniya sakanu ilaiha wallazina hum inda suke gaziluna ne an ayatina daga barin ayoyin mu wato da lallan kadaita mu tarikuna lin nazar sun bayyana nazari fi haga ayoyin Allah to ulaika ulaika ma'awihum an-nar bima kanu yakfirun Allah yace ulaika wayannan masu wannan hali ma'awahum an-nar makoma su wuta bima kanu yaksibun da abinda sun kazan suna aikatawa mina shirki wal ma'asi na shirka da sabon Allah na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعديهم ربهم بإيمانهم تجري من بعدهم الأنهار في جنات النعيم في جنات النعيم أولئك wato wa'annan innal ladina amanu lalle waɗanda sun kai imani wa amilu salihati sun kai aiki na ya hadihim rabbuhum bi imanin ubangijin su yana shiryar da su da imanin su bi an ja'ala lahum nuran Allah ya sanya musu haske ya hata duna bi wanda suke shiryuwa da shi yawmal ta ranar qiyama tajri min tatihim al-anhar quramu eh, suna gudana a karkashin gidajen su fi jannatin na'im cikin aljanna ta ni'ima wato ta jin daɗi da'awayhum da'awayhum biya qurana allahum وتحيتهم بها سلام نعم وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين دعوهم أبين دعا دعوة فيها تكن الجنة أي طلبهم لما يشتهونه neman su ga abin da suke shawa bil jannati cikin aljanna an ya kulu su ce subhanaka allahumma tsarki ya tabbata gare ka ya Allah bai zama dalabuhu duk sanda suka neme shi bai na adihim sai su gan shi da bagaje su domin shi abin nan na eh, abin da ake sha'awa na aljanna ba a kira a kawo akwai kalmar da za ka faɗi da ka faɗe da shi kenan sai abin ya dalalo ya zo inda kake to da sun ce su bi hanaka lahumma to duk abin da sun ka kaddara ga zuciyarsu sai ya taho ya tsaya gaba gare su in tsaye suke ya zo daidai inda za su taba da hannu su ɗiba in zamne suke zo daidai inda za su mika hannu su kama in kwance suke ya zo daidai yadda za su mika hannu su kama eh shi abin nan nasu a cikin aljanna wata hiyatun abin da aka kai so su fi ma bayanan tsakanin dan aljanna dan aljanna fiya cikin aljanna salam aminci wa akhiru da'awahum abin da aka karshen da'awarsu kuwa an alhamdulillahi rabbil alamin ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda zala a mai zuwa ta sauka lamma ta ajalar mushriku na azaba to yayin da annabi ya karanta waɗannan ayoyi kafirai sun kaji, sai suka ce ta duk dai sun gane duk kewaye kewayen da aka wai dai su yarda ne ko sun ka ce to sun ki yarda abinda duk za a yi an daɗe to sai Allah ya saukar da wannan aya ولو يعجل الله للناس شرا رجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ولو يؤجل الله للناس الشر da Allah yana gaugota ma mutane sharri istijalan bil khair kamar yadda yake gaggawa kawo musu alheri laqudi al'am da an gama al'amari da an gama da su laqudi ilaihim ajal da an kare musu ajalin su eh da an yi wulikan dan nan take Allah ya halaka da su walakin yunhilum sai dai Allah yana saurara musu ko sun ce Allah kashe mu bai kashe su fa nazaru alladhina la yarjuna liqa'ana mu za mu bar waɗannan da ba su kamna haduwa da mu ya mahuna su ci gaba da ɗemuwa fi uguyanin cikin ƙetare haddin su ai ya taraddaduna mutahayyirin suna kai da kawo cikin ɗemuwa na'am وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائلا أو قائما كافة كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون wai za masal insana alkafira idan wato dur cuta ta shahi mutum wanda aka kafiri almarad wal faqar ko dai rashin lahiya ko wani talauci ya kammai da ana sai ya kama kiran Allah lijambi ko yana kwance a bisa haƙarƙarinsa au ka'idan ko yana zaune au ka'iman ko yana tsaye fi kulli hali cikin kowane hali zai Allah ya ce malam ma kashe na an hudur rahu yayin da ka kware mai cuta tai marra ala kubri zai ci gaba da kahircinsa ka Allah ya da'una kamar dai bai taba kira mu ba ila durrin masa zuwa ga wata cuta wadda ta shaye shi kazalika kama zuyina lahu du'a kamar yadda an ka kawace mai ya yi addu'a inda duri lokacin da cuta ta samai wal irad inda raka sannan ya bijire ma Allah lokacin wadata zayyana lil musrifina haka an ka kawace ma makannata mushrikai ma kanu ya'maluna abinda sun kazan suna aikatawa na'am ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما قالوا ليؤمنوا كذلك نزل القوم المجرمين walaqad ahlakana alquruna haqiqa mun halakar da al'ummomi da yawa min qablikum waɗanda aka bayanin ku ya ku mutanen makka lamma zalamu yayin da sun kai zalunci da shirka wa jarin rusulun bil bayyinati manzannin su sun zo musu da dalilai da hujjoji ala sirqim akan cewa su masu gaskiya ne wa ma kanu yuminu amma ba zan suna yin imani ba bisa ga ayoyin da an ka kawo kazalika kama a halakana ula'i kamar yadda muka halakar da wa'yancan da sun gabata na jazil gazil qaumal na haka muke sakan kama dukkan mutane waɗanda suke miyagu waɗanda aka kafirai masu mugu aiki ثم جعلناكم ثم جعلناكم خلائف بلاد من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم جعلناكم سنة مكة سنة ياكو ياكو متانا مكة خلائف كزم مميا واتوقع وانا تندسوها جباتا jam'u khalifatin shine taron halifa mamai bil ardi cikin kasa min ba'dihim bayan waɗancan da sun ka halaka linan zura kai mata amalun don mu duba mu gani yaya za ku aikata biya cikin kasa wa hal ta'tabiruna bihim shin za ku lura da su ku azantu wa tusaddiqu rusulana ku gaskanta manzannin mu amma za ta kaluna ko kuma za ku aikata na'am وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدلوه قل ما يقول لي أن أبدله من بقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إليه إني أخاف إن أميت ربي أمام يوم عظيم Za wa idza tutla alaihim ayatuna idan an karanta musu ayoyin na Alƙur'ani alqur'ani tun waɗanda bayyana nu abayyananu zahiratin waɗanda suke hitattu fili kowa na iya gane ganewa qala allazina la yarjuna liqa'ana waɗannan da ba su kamna haduwa da mu waɗanda ba su yi imani ba la yakabuna alba'sa shine ba su tsoron tashin kiyama sai su ce da mu eh, ita bi qur'anin ka zo da wani qur'ani gairi haza wani wannan wato wanda ba laisa fihi sab aibu alihatina wanda babu aibata gumakan mu ciki nai don mai imani au badil ko ko ka ya shi min tilqa'i nafsika ka je ka yi gyare gyare ciki sannan ka to da shi mu karanta mu yarda da shi Allah ya ce kullahun ka ce musu ma ya li bai kamata gare ni ba an ubaddila hu in ya qur'ani min tilqa'i nafsi daga wajen kaina ai bali nafsi wajen kaina in atabi babu da nake bi illa ma yuha ilayya sai da an kai wahayi zuwa gare ni inni a kafu ni ina jin tsoro in asaitu rabi ina saba ma ubangiji na da musanya qur'ani ina tsoron azaba yawmin azim azaba yini mai girma ko a yawmin shi shine ranar kiyama to ina jin tsoron ta na'am ولو شاء ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فقد لبثت فيكم من أفلا تعقلون walka ce lausha Allah da Allah ya so ma talautuhu alaikum da ban karanta wannan Qur'ani gare ku ba wala adarakum bi da kuma ban sanar da ku Qur'ani ba da Allah ya so duk da bai haka ba da bai aiko ne balle in zo in yi muku bayani fa su ai haqiqa na zauna kun cikin ku na zauna maka an haihe ni har shekara ta 40 kun cikin ku na zauna tsawon rayuwa ai sinina 40 shekaru 40 min qablihi gabanin alqur'ani yazo la uhaddithukum bi shay'in ban taba gaya muku wani abu ba ashe kenan wannan da nake gaya muku yanzu wahayi ne daga Allah dan inda ni ke shiryawa da kurciyar da niyo da ku shekaru 40 din da na gaya muku wani abu na ce gashi Allah ya aiko ni amma da bai aiko ni ban gaya muku ba to yanzu da na gaya muku Allah ya aiko ni abala ta kiruna ko ba ku da hankali ai laisa min kibali wannan qur'ani ba daga waje na yake ba na'am فمن ظلمه ممن افتري على الله كذبا او بآياته إنه لا يفلح المجرمون فمن الظلم واي ما هي ظالم ممن افترى على الله كذبا daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah bin nisbatu shariki da jingina abokin tarayya ilaihi zuwa ga Allah Aukar zababi bi ayati ko ko ya ƙaryata da ayoyin Allah na Alƙur'ani lokacin da sun ka zo masa innahu yadda sha'ani yake la yablahu al-mujrimuna masu mugun laifi ba su samu arziki ba su arzikta ay al-mushrikuna sune mushrikai wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna huwa wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una inda Allah qul tunabbi'una Allah bima la ya'lamun السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبدون من دون الله سنة بوتا ما وني الله وتوان ديكي كما بايا الله وان دبا الله بأي غيره وني الله ما لا يدرهم أبين دبي توتد دسو إن لم يعبدوه إن بس بوتا ما يبا ولا ينفعهم bai kuma amfanin su إن abaduhu in sun bauta mai wahu al-asna wa huwa al-asnam shine gumaka wa yaquluna anha suna ha'ula'i shufa'auna wayannan su ne macetan mu masu ceton mu inda Allah Allah Allah ya ce kullahum ka ce musu atunabbi'una Allah shi yanzu za ku ba Allah labari da la a fis samawati wala fil ardi abinda bai sani ba cikin samai ko cikin kasa don shi Allah bai san yana da abokan tarayya ba bai san kuna da maceta bai don haka yanzu kamar kuna ba Allah labarin abinda bai sani ba ne to ku za ku ba Allah labarin abinda bai sani ba istibhamu inkari wannan istibhami na musu ne a don me za ku yi haka iz domin lauka na lahu sharikun don da ya zan yana da abokin tarayya la alimahu da ya san shi in la yakhfa alai shay'un domin shi Allah babu abin da ya koyi gare shi ba abin da ya koyi ga Allah subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah tanzi lahu tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala kuma Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfi amma shirku daga abin da suke haɗawa ma a huta da Allah Allah ya fi ƙarfin a shi da wani baya da abokin tarayya wa ma kana nasu wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan baqtalahu wa law la qariwatu sabaqat rabbika ala qudi bainahum bima fihi yaqtalihun wa ma kana nasu mutane ba su kasance ba illa ummatan wahida sai al'umma ce guda ala dinin wahidin akan addini guda wa huwa islamu shine addinin musulunci min ladun adam ila nuh tun daga zamanin annabi adamu har zuwa zamanin annabi nuhu kowa musulmi ne wakila an ce min ahadi ibrahim daga zamanin ibrahimu ila Amrin luhai zuwa ga umar dan luhai wanda shi ya kawo bautan gumaka makka ya ta can kasar romawa ya ga suna bauta ma gumaka sai ya sawo ya yi da gumaka ya taho da yan uku haka ko hudu haka ya zo na gwaji da aka karba sai ya koma ya sau da yawa to daga nan duka kowa sai ya ta odan nashi har sai da ya zan cikin ka'aba ɗaya akwai gunki 360 360 na cikin ka'aba kowane gida da nasu kowa ya taho ya kewaye nashi ya yi mai abin da zai yi mai bayan ya gama kewaye ɗakin ka'aba eh don haka in sun zo wajen talbiya suna ta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa hu illa sharikun huwa laka tamliku huwa ma malaka wa talbiya ce suke yi kahirai amsa maka ya Allah amsa maka amsa maka ya Allah amsa maka wato babu wani abokin tarayya gare ka sai wani abokin tarayya wanda yake naka ne ka mallakai da abin da ya mallaka talbiyar kahirai talbiyar kahirai eh to shi ya kawo musu bautan gunki amr dan luhai da har zamanin su sa'annan an ka canja mu sai suka saba da an sabata ba'adun wa kafara ba'adun sashe suka tabbata akan musulunci sashe kuma sun ka kafirta walaula kalimatun sabaka min rabbika ba don kalma wadda ta gabata daga ubangijinka ba da takhiril jazaa'i ila yawmil qiyamah ta Allah zai jinkinta sakamako sai ranar tashi kiyama la qudiya bainahum da an gama hukunci tsakanin mutane tun da duniya fi ma fihi cikin abin da suke sabani a cikin sa min addini da addini da ta'zimil kafirin Allah ya saukar da azaba ga kafirai na'am ويقولون ويقولون ألولا أنزل عليه آيات من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني ما أقول من المنتظرين ويقولون كاهرا مكة صنع سوى لولا أنزل عليه ayatu من rabbih دمي me da ba saukan mai أبنجي جنسا shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kana lil anbiya'i kama yadda kasance ga annabawa waɗanda suke gabanin sa minan naqati wal asawal yadi kamar raƙuma annabi salihu kamar sanda annabi musa kamar hannun annabi musa mai haske fa kullahu allah yace ka ce musu innamal ghaib lalle gaba ɗayan gaibi ma gaba an ibadi abin da ya fa ga bayan allah to lillahi na allah ne wa minhu al daga cikin gaibi akwai ayoyi wala ya ci biha illa huwa ba mai zuwa da ayoyi sai Allah wa inna ma alayya tabli kawai ni abin da ke kaina shine isar da sako fantaziru azaba ku jira azaba in lam tuminu in ku ba da gaskiya ba inni ma'akum ni tare da ku al muntazirin ina cikin masu jira abin da zai zo ya same ku وإذا أذقنا الناس وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مقر في آياتنا قل الله قل الله أسرع مكرا إن رسلنا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون wai ba a zakanan nasu Allah ya ce idan muka ɗanɗana ma mutane su ne kahiran makka rahamatan wata rahama madaran wa kizban an ka samu ruwan sama an ka samu wadata abinci ya samu min ba da darra a bayan cutar tsananin fari wadda ta shahe su masarun da ta shahe su izalahum makarun sai ga suna ta kokarin kulla makirci fi ayatina ga ayoyin bil istihza'i wa takzibi da yin izgili da ƙaryatawa kullahum ka ce musu Allahu asra'u makara Allah shine mai gaugawa mai da wato mai da makirci ai ta sakamakon makirci in an yi mai inna rusuluna kuma lalle mu alfaha za masu tsaro na matan kuruna suna nan suna rubuta abin da kuke kullawa na makirci ko ma yan kuruna abin da suke kullawa na makirci huwa allazi huwa allazi yusayyirakum bil bahri wal bahri hatta ila kuntum bil birri wa jarayna bihim birihim tayyibatin وفرحوا بها جاءتها ريح وجاءهم الموت من كل مكان وأنه أهيل بهم دعوا الله مخرجين له دين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين to Allah ya ce huwa allazi yusayyirukum Allah shine wanda yake tahiyar da ku fil barri wal bahr cikin tudu da kuma cikin teku hatta idza kuntum fil har lokacin da kuka kasance a cikin jirgi babban jirgi wajare na bihim wato shi jirgin yana gudana da su a cikin ruwa birihin ɗaye bace da iska wanda yake mai laushi mai daɗi wa farihu biha sai su farin ciki da wannan suna ta murna ya adharihu asihun sai iska mai ƙarfi na guguwa sai ya zo musu shadidatul hubub mai tsananin tashi tukasiru kulle shay'in wanda take karya duk wani abu wanda ta biya gare waje a umar mawuce sai ambaliyar ruwa ta zo musu min kulle makanin ta ko'ina gabas da yamma kudu da arewa wazannu su tabbatar da annahum uhidin cewa an kewaye su wato an halakar da su sun halaka ai wuri ku to da sun ga wannan da'awullah sai su kama kira Allah mukhlisin lahu lahudina, suna masu tsarkake addu'a su ga Allah sai su manta da duk gumakan da suke bauta ba babu wanda suke kira a wannan hali dan sun tabbata ba mai ceton su a wannan wurin sai Allah suna cewa la'inan jaitana wallahi Allah in ka tserar da mu min hadihi daga wannan tsorace tsorace da bala'i da muke ciki lanakunan min shakirin wallahi za mu zama cikin masu gode maka ayyul muwahhidin masu kadaita taka. kun ga kahirai in sun ga wuya sai su komo ga Allah to amma musulmi da cikin daɗi da cikin wuya duk sai dai shehu eh mota tana tangadi sai ka ji shehu shehu shehu shehu <laughs> kuma ga tasbaha ga hannu eh ba a kiran shehu in an ga mota za ta faɗi Allah ake kira a bar kiran shehu a kira Allah shehu bai kira shehu ba Allah ya kira kai ma ka kira Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku shine da kansa yace ku kira ne za a amsa muku fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu biha la'allahum akwai hadisi inda dan abbas yake ce ma annabi yake ce mai ya mu kaza kaza sai ya ce fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in eh ubangiji ya ce in an tambaye ka game da ni ka faɗa musu kusa nake ina karɓa kiran mai kira in ya kira ni saboda ka amsa kiran da na yi a kira ni ni kuma za a amsa musu ko su zama cikin shari'a annabi yana ce ma dan abbas in za ka yi roƙo roƙi Allah in za ka nemi taimako nemi taimakon Allah sannan ya ce wa alam ka sani annal ummata cewa duk al'umma lawi ta ma'uda za su haɗu gaba ɗaya ala an yamha'uka bi shay'in ko ala an yaduluka bi shay'in lam yamha'uka illa bi shay'in kar ka tabahu Allah lak walaw ijtama'u ala an yaduluka bi shay'in lam yaduluka bi shay'in illa bi shay'in kar ka tabahu Allah alayka rufi'atul aqlamu wa jaffatu suhuf rawahu bukhari wa muslim wa annabi yake ce mai ya kai dan abba duk duniyar nan gaba ɗaya in an taru a yi maka umarni ba za a iya umarnin ka da komai sai abin da Allah ya rubuta maka duk duniyar nan in an taru a cutar da kai ba za a iya cutar da kai da komai sai abin da Allah ya rubuta shi a ka, an ɗauki alƙalin ma takardu sun bushe babu ƙari babu kankarewa to wannan shine buhari da musu suka rawaito saboda haka ina fata al'ummar musulmi a gane ba izalanci bane ko kuma wani yahudanci eh, kar a dauka ana cewa ai wannan izalanci ne ba izalanci bane gaskiya ce muna magana akan addinin musulunci ba mu da wata magana kungiya ko wata dariƙa muna magana ne akan musulunci domin sai dan sai dan izala ya zama musulmi sannan ya dan izala dan tijaniya bai zama dan tijaniya sai ya zama musulmi dan kadiriya bai zama dan kadiriya sai ya zama musulmi to muna nan matakin warko matakin warko nan muke ba mu kai na biyu tukuna muna nan firamare an gane ko eh muna nan firamare mu ba mu hita ba tukuna to ba ci gaba mun kai karshe to masha Allah to za mu kwana anan falamma naja rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته أيو شاب يرجى وطن رمضان هجرة دبودا da ɗari hudu وان دي دي tara wanda ya daidai da na miladiya 1999 ci gabanmu da fassara alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a babban masallacin juma'a na garin fituskun na kofa mai martaba sarkin Bika. muna cikin suratun yunusa wadda yake sura ce wadda take bayani akan aƙida ta musulunci tauhidi wanda yake tsintsa wanda ba shi da garwaye ta mu ci gaba فلما أن يهروا إلى هم يبقون من بغير الحق يا أيها الناس إنما بغى ma aje karatu cikin wato cikin karatu inda muka yi bayanin kafirai ɗabi'a su idan allah ya sa suka shiga cikin teku bala'i ya taso sai su watsa da dukkan gumaka su kama kiran allah shi kadai su ɗora cewa idan allah ya tserar da su lallai za su zan cikin masu godiya falamma an jahum yayin da Allah ya tsar da su izahum sai ga su yabguna suna ta zalunci fil ardi cikin kasa da gairin haƙƙi ba da haƙƙi ba ai bi shirki da kahirci ya ayu nasu ya ku mutane inna ma bagayukum lalle zaluncin ku ala anfusikum zai dawo akan kanku li'anna ismahu alaiha domin zunubin wannan zalunci da kahirci zai dawo alaiha akan kanunku wa mata'ul hayatid duniya wannan rayuwa ta ku rayuwa ce ta dan jin daɗin duniya wanda yake kaɗan na tamatta'una fiha qalila za ku ji daɗi cikin duniya dan lokaci kaɗan summa ilaina marji'ukum sannan mako mako zuwa gare mu take ba'dal mauti bayan ku mutu na nabi uku za mu labaku labari bi ma kuntum ta'malun da abinda duk kun zan kuna aikatawa wani jazi kuma alaihi musakan ka muku akan wannan aiki wanda kun ka aikata inna alheri inna sharri na'am إنما مثل الحياة الدنيا كما إذا انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل ذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إنما مثل kawai الدنيا الله misali na rayuwar duniya. مثالي نرى kama in kamar ruwan sama ne an zalna minas sama'i wanda muka saukar da shi daga sama Dan da bihi na batul ardi cirin ƙasa ya garwaya da shi ya jika wacce baka ba'duhu bi ba'din wato sashe da sashe sun kasarke ya bayyana ya yaɗar da ma kulun nasu abinda mutane ke ci min alburri na alkama wadda ake can burruwar shayir da shayir rogari ma da waninsu wala namu da kuma abinda dabbobi ka ci min alkala na ciyawa kamar Kalmami da sauran rauga wanda ake ba dabbobi bayan an cinci abinda mutane ka ci hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufa har lokacin da ƙasa ta ɗebi adonta ai ba haja ta ta ga adon ta minan ta ga tsiri ta yi kyau ta zan kamar an hida mata bargo gidan wa zayyana ta yi ado bi zuhuri da huranni iri daban-daban wa zanna ahlu hato mutanen gonakin sai suka dora zato annahu qadiruna alaiha kamar suna da iko akan kanta ai mutamakkinuna sun samu iko min tahsili simariha ga tabbatar da ɗaya itacen gonar to ana cikin wannan hali a taha amruna sai hukuncin mu ko al'amarin mu ya zo mata ko azaban mu an ka saukar da azaba lailan cikin dare auna haran ko da rana waje ha mun ka sanya wannan gonakin nasu hasidan gaba ɗaya tana girbabba kalma hasud bil manajir kamar abin da ka yanke da lauzura ka kwantar da shi ƙasa ta zama ka allam ta gana bil amsi kamar dai ita bata zauna ba jiya yau da safe in ka je gonakin kawa ba su bane waɗanda ka zo ka diba jiya da kyawu kazalika nufassilu ayati haka dai muke rarrabe wa ayoyi muke bayyanar da su li qaumi yatafakkaruna ga mutane waɗanda suke yin tunani wato rayuwar duniya in ka dibe ta kamar yadda Allah ya misali wannan ga gonaki kamar in ka duba yanzu wata uku nan baya da sun ka wuce duk gonaki in ka je za ka tarar da shushar da ciyayi da dawa da masara da gero da wake babu inda kake ganin ƙasa to amma yau in ka je sai ka diba ga gaba ɗaya babu komi duk an share ba komi eh, kamar an yi tashin kiyama ba kowa duk an mutu an busa ƙaho kowa ya mutu eh, duk wanda a gona yanzu ya mutu eh, ya mutu to haka rayuwar duniya take haka rayuwar duniya ta ce in ka duba yanzu kamar dattawa waɗanda suka shekara kamar sittin zuwa 70 nan garin inda za a ba su takarda a ce su yi lissafin tsoho da tsohuwa wanda sun ka sani a garin nan in sun ka lissafa waɗanda su duk sun mace sai ka ji kai garin nan ko nan mutuwa take zaune sai ka yi tattalin gudu don za a lissafa ma dubbai waɗanda an san su duk sun mutu kamar yadda ka san gonakin nan duk sun mutu yanzu babu kowa ta kuma in Allah madaukin sarki ya sa aka saukar da ruwa to haka kuma mutane ya da irin nan zai sake cirowa ya koma ganye haka mutane kuma za su sake tashi a tashin kiyama kowa da kowa ya fito ta ci gaba والله يدعو إلى بر السلام ويهدي من يشاء إلى صراط duk mai imani ya yi imani da Allah domin wallahu shi Allah ya da'u ila daris salam shi ka kira zuwa ga gidan aminci wa aljannatu ita ce aljanna bin du'a ila imani da kiran mutane zuwa ga imani wani imani shine babban tsane wanda mutum zai taka ya ta'i aljanna wa man yasha kuma Allah yana shiryar da wanda ya so shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga tawarki wanda amma daidaici shine addinin musulunci نعم للذين آسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين آسنوا للي وأن عند سنك كوتة أيوكا بالإيمان لإيمان to suna da aljanna duk wanda ya aiki mai kyawu to Allah zai sakan kamai da aljanna wa ziyada sannan da ƙari akan aljanna din menene ƙari akan aljanna hiya nazaru ilayhi ta'ala shine ganin Allah madaukakin sarki kama bi hadisi muslim kai zo cikin hadisin da muslim ya ruwaito wala raqu juham qatarun eh, babu wata ƙura hayaki wadda za ta lullube musu huska wala azalla babu kuma wani kaskanci na bakin ciki wanda zai lulube su su kullun suna cikin murna su yan aljanna ulaika ashabul jannati wa inna su yan aljanna hum fiha khaliduna kuma suna madawama a cikin aljanna in sun shiga ba za su fita ba na'am والذين آخذوا السيئات بجزاء سيئة بمثلها

jaza'u sayyi'atin abinda a sakamakon mummuna aiki bi mithliha awa mutum mummuna kamar wanda ya aikata watar haƙun zalla sannan ƙasƙanci na bakin ciki zai lullube su ma lahum min allahi min asim ba su da wani mai tsaro mai kange su daga azaba Allah ka annama ugushiyat wujuhum kida kamar an lullube huskokin su da wani yanki min al na dare muslima mai duhu ula'ika ashabun nar waɗannan su ne yan wuta hum fiha khaliduna kuma su suna madawwaman zama cikin wannan wuta har abada na'am wa yawma najruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ajramu makanakum antum wa shurakaakum fa zayyana bainahum wadkur ambaci yau na hashirun ranar da za mu tara su su talikai baki ɗaya jami'an gaba ɗaya sun mana ƙulu lillazina asharaku sannan mu ce da waɗannan da sun kai shirka waɗanda aka hirai makanaku wato ku lizimci wurin zaman ku antum wa uku, ku da da ku da abokan tarayya ku na gumaka duk ku zamna nan na bai bainahum sai muka bambance tsakaninsu da mu'minnai ai bainahum wa bainal mu'minina mun ka raba tsakanin su da su da mu'minai kama bi ayatin wa mtazul yawma ayyuhal mujrimun kama yadda Allah yake cewa ku bambance ku ware daban a yau ya ku miyagu wa qala lahum shuraka'un sai gumakan su sun kace musu ma iyana ta abuduna mu dai ba mu kun kazan kuna bauta ba ba su gumakan sai su kayance da bautar da an kai musu ce ba mu je ba mu gani ba ƙarya hukai kai mu ba ku bauta mana ba فكفى بالله شهيدا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم وإن كنا عن عبادتكم sai gumaka su ce faka ba billahi shahidan Allah ya isa ya zama shaidu baina na wa baina kun tsakaninmu da ku inna kunna lalle mun kasance la gafirina muna marabka na an ibadatikum daga bautar da kuka muna ba mu gane ku ba a yau shi kun kai bautar ba mu sani ba eh هنالك هنالك اعتبروا كل نفس ما ما اسلمت وردوا الى الذي موليكم الله وضل عنهم ما كانوا يفترون هنالك a wannan rana wato wurin shine wannan rana ranar tashin kiyama tablu kullu nafsin kowace rai za ta jarraba ko ta talu ga wata kira'a za ta karanta ma asalaba abin da ta gabatar eh ga wata kira'a tatalu min tilawati eh ma asala ba ai ma qaddamat abinda ta gabatar min al'amali na aiki wardu ilallahi sai a mayar da su gaba ɗaya zuwa ga Allah maulahu alhaq wanda ubangijin su na gaskiya ran duk ubangiji na ƙarya ya gushi, sai na gaskiya shine Allah as-sabitu da'im wanda an matabbaci madawwani wa dalla anhum ma kanu yaftaruna duk abin da suka kirkira na ƙarya a ran nan sai ya bace musu sai ya hukuma su gani shi mina shuraka ina wa na abokan tarayya na gumakan da sun ka aje dole na a ce a kira wasu latu da uza da manata da magiru da hubal da wane duk a ce kowa ya kawo da dodo dole nan babu ƙarya ce dama an ka shirya wanda duk an ka ce kira ce bai gane ba babu shi dama ƙarya ce na'am qul ma yanzuru min as-sama'i من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل فلا to ga tambayoyi kul Allah ya ce ka ce gare su mai yarzuqukum minas sama'i wane ne yake arzuta ku daga sama da ruwa wal ardi wane ne yake arzuta ku daga cikin ƙasa abin da bata da tsiri an man yamliku sam'a ko ku wane ne yake mallakar ji bi ma'anar isma ji yadda ku ai halkawa yake halitta muku kunnuwa masu ji wal absara kuma wane ne yake halitta muku idan duna waɗanda kuke gani wa man yukhrijul hayya waye mai hitar da mai rai al mayyit daga matacce kamar yadda za a hitar da mutum daga cikin digon mani wa yukhrijul mayyita ko ya hitar da matacce min hayya daga mai rai shine a hitar da maniyi daga cikin mutum duwa yin haka wa man yudabbiru amra kuma wane ne yake shirya al'amari bainal khala'iq tsakanin talikai ku ba da amsa fasa ya kulu da sannu za su ce huwa Allah shine Allah duk Allah ne ka wannan ba wanda ka ce gunki ko ce mai giro ko dodo to tunda Allah ne Allah ya ce ma annabi kul ka ce lahun gare su abala ta takuna to ba ku jin tsoro ne ba tu nuna ku ba da gaskiya tun da shi kai waɗannan abubuwa domin babu wanda ya cancanta a mayar da shi abin bauta in ba wanda ke aikata irin waɗannan abubuwa ba fazalikum fazalikum lahu rabbukum ba ba da ba. kazalikum al-fa'alu li hadhihi al-ashya wancan ɗinku mai yawan aikata waɗannan abubuwa da aka ambato nan baya Allah shine Allah rabbukum al kuma shine ubangijin ku tabbatacce na gaskiya fa za ba da haq menene yake bayan gaskiya babu komai wa ka dalal to dole afka cikin ɓata. fa'an na tusrabun ta yaya an ka juyar da su anil imani daga barin imani ma kiyamul burhani tare da tsayuwar hujja da dalili mai ƙarfi kazalika kazalika ahqara kalimatu a ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun kazalika wa aka dai kama surifa haula'i kamar yadda aka juyar da waɗannan anil imani daga barin imani har kar kalimatu rabbika haka dai kalma ka ta azaba ta wajaba alal ladzina fasaku akan waɗanda sun kai fasikanci ai kamaru sun kai kahirci da Allah wahiya ita ce la'amla anna jahannama lalle sai na cika jahannama min jannati wan nasi ajma'in daga aljanu da mutane baki ɗaya aw hiya koko ita ce annahum su la yu'minuna ba za su ba da gaskiya ba to ga tambaya nan qul hal wa hal min shuraka منكم من يبدأ ثم يعيده ولله يبدأ الخلق ثم يعيده وأليه تفاقون to Allah ya ce kulka ce da su ka tambaye su ya kai Muhammadu Rasulullah hal min shurakaikum yalla daga cikin wa'annan abubuwan bauta naku ko akwai man yabda'ul khalqa wanda yake faruwa halitta sun mai iduhu sannan ya sake mai da shi babu to Allah shi dai Allah huwa allazi yabda'ul khalqa shine wanda yake faruwa halitta su mai ido kuma shine mai mai da halitta to in haka ne fa anna tufakuna ta an ka juyar da su ai tusrabuna an ka juyar da su an ibadati ga barin bauta masa ma kiyami dalili tare da tsayuwar dalili qul قل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون قل كتير hal min shuraka'ikum shin daga cikin gumakan ku waɗanda kuke bauta ma manya hadi akwai mai shiryawa ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya da nazbil hujjaj ya kawo hujjoji kamar yadda aka kama ga waɗannan ayoyi da muka karanto tun daga farkon sura har zuwa nan wa khalqil ihtida ko kuma ya halitta shari'a ya sa cikin zuciya wanda ya kaso akwai wanda ka iya yi kulka ce Allahu ya hadi lil Allah shine ke shiryawa zuwa ga gaskiya to afa man ya hadi wanda ke shiryawa ila haƙƙi zuwa gaskiya huwa Allah shine Allah a haƙu ayyuta ba shi yayi tantanta abi an malla ya hiddi ko ko wanda bai iya shiryar da kowa illa an yi huda sai ma shi kai ne an shiryar da shi ai a haƙu shi yayi tantanta ayyuta ba shi yayi tantanta abi in haka ne fa me ya same ku kai ba ta muna ta yaya kuke hukunta hadal hukumal fasida wannan hukunci wanda a ɓatacce min ittiba'i man la yahiqu ittiba'uhu ga wani kuna bin wanda bai cancanta a shi ba ko wanda bi ne bai cancanta ba na'am wa ma tsari wa aktharuhum illa dhanna na'am inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a inna allaha alimun bima yaf'alun wa ma yattabi'u aktharuhum ba abinda mahi yawan su suke biya ke ibadatul asnami a cikin bauta ma illa zannan sai zato hai su kalu inda sun ka ce kaya sun kalladu fihi aba'ahu inda sun ka takalini da ubannin su wato wajen bin su ce dai suna zaton ubannin su ba kan kuskure suke ba kan magana ke eh wai suna zaton ubannin su ba kan kuskure suke ba wato babu tabbaci ko ubannin nasu ba su yi yaqini cewa ba su kan kuskure ba suna zato eh inna zanna Allah ya ce to shi zato ba ya layi guni shi an bai umhanar da komi ko bai wadatar da komi da haƙi game da tabbatar da gaskiya fi mal madalubu minhu ga duk abin da ake neman ilimi gare shi inna Allah alimun lalle Allah masani ne bi ma ya yafalu da abin da suke aikatawa fa jazihim zai saka ka musu alaihi aka abin da suke aikatawa na'am wa ma kana hadha al-qur'an an yuftari min yadda ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب على ريب فيه اللغة العالمين وما كان هذا القرآن shi wannan القرآن bai kamata ba يبترى zamo an yubtara a kirkire shi ba min duni lahi kuma bayan Allah wato bai zan kire ba ko kage ba ba a ce wai tahi an kai bayan gari an ka shirya an ka an ka ce Allah ne ya faɗa ba haka qur'ani yake ba qur'ani magana Allah ne walakin sai dai shi qur'ani unzila an saukar da shi tasdiqan lazi bayna yadayhi don gaskanta abin da yake gabanin sa min alkutubi na littattafan annabawa waɗanda sun ha gabata wa tafsirar kitabi sannan da rarrabewar littafi ai tabyina ma katabahu Allah shine bayanin abin da Allah ya rubuta shi min alhakami na hukunce hukunce gaira da waninta la raiba fihi babu shakka ga alqur'ani min rabbil alamin cewa daga ubangijin halitta yake na'am أم يقولون أفتريه قل فأتوا بصورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون بل يقولون سوى ابتراه النبي ne kirkiro shi ai ikhtalaqahu muhammadu Muhammadu ne ya kirkiro wannan qur'ani ya kago yace Allah yace warka ce, to tunda ana iya kirkiri Ƙur'ani kuma larabawa ne ‘yan uwana masu harshen da nake ji, ka tubi suratin mitilihi ku zo da sura guda ba ɗari da goma sha hudu ba, a'a sura guda za ku kawo, wadda aka ma Ƙur'ani bil fasahati wal balaga. Ta yi daidai da Ƙur'ani wajen fasaha, ta yi daidai da Ƙur'ani wajen balaga. Ala iftira iftira'i bisa ga huskar agowa ku je ƙarya kuma ku an ba ku dama. fa innakum arabiyuna fusaha mithli domin kukan ku larabawa ne masu fasaha kamar ni to ku yi kare ku kawo don ku doke nawa wada u kuma ba wai ku kadai ba ku kira lil isti'anati alai duk wanda ka iya taimaka muku ku kira shi manisa duk wanda kuke da ikon kira ku kira shi min dunillahi wanda ba Allah ba in kuntum sadiqina in kun zan masu gaskiya fi annahum tarahu cewa shi annabi shine ya kirkiro qur'ani ba Allah ya sauka masa to ku je ku na ku kawo kuma ba duka ba sura guda na'am بل كذبوا بما لم يهيدوا بعلمه ولما ياتهم تاويل كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان to da an ce su je su kirkiro nasu falam ya kadiru ba su iya ba ba su da iko ala zalika bisa ga haka saboda haka kala ta'ala dan haka sai Allah ya ce bal a kazzabu bi malami, lam bi ilmi su dai sun karyata abinda ba su kewaye sani game da shi ba shine alqur'ani walam yatadabbaru ko ba su tsaya sun lura da yadda qur'ani yake ba walam ma ya'tim tawilu kuma tawilin sa fassara sa bata zo musu ba ai aqibatu ma bi karshen abin da ke cikin sa min alwa'idi na kace kazalika takzib kamar irin wannan awa da quraishawan makka sun kawa qur'ani kazzaba allazina min qablihim haka na gabanin su sun ka ƙaryata manzannin lokacin da an ka aiko zuwa gare su hanzuru fanzur ka duba kaifa kana aqibatu zalimin yaya karshen azzalumai ya kasance da takzibin rusuli na ƙaryata manzanni ai ahiru karshen al'amarin su min halaki na halaka faka zalika nuhliku haula haka za mu halakar da waɗannan illam yuminu in basu ba gaskiya ba wa minhum ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمرسلين ومنهم daga cikin mutanen makka waɗanda annabi ke kira manyuminu bihi akwai wanda imani da ƙur'ani. ai li ilmin lahi zalika minhum don Allah ya riga ya san haka game da shi wa minhum daga cikin su man la yu'minu bihi akwai wanda bai imani da shi ba abadan har abada wa rabbuka ubangijin ka shine mahi sani bil mufsidin da mabannata wannan tahdidul lahum kuma tsoratar da su ne na'am وإن قدروك فقل لي أملي ولكم عملكم وأنتم بريئون مما آمنوا وأنا بريء مما تعملون وإن كذبوك إذا سن قريتاك يا رسول الله فقل لهم كتي مسلي عملي أيكينا وندني أيكتانا وني ولكم عملكم كوكما أيكم كنا كلي لكل جزاء عملي كو ونينا da sakamakon aikinsa An tumbari una ku kun barranta min ma a'malu daga abin da nika aikata ba ruwan ku da aiki na wa ana ta mimma na, ni ma na barranta da aikin ku babu ruwana da aikin da kuke yi wa haza wannan aya mansukun shafaffa ce bi ayati sai da ta kodi wacce mai qatiluhum domin wannan sura kamar yadda muka sani abin da makkiya ce eh ayatu saifi kuma wacce suratu saifi madaniya ce madina ta sauka don haka ta kau da wannan hukunci cewa kowa ya nashi a'a ku ban naku ku to a nau shi a magana ku ban naku ku zo a nau hmm. ana magana lakum ku wale dini an wuce wannan matakin saboda haka ba wannan ku ban naku ku dawo ga nau shi a gaskiya naku ba daidai ba na'am ومنهم man يستمعون ilayhi أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون daga cikin su mai yastami'u ilaika ko wanda zai zo yayin saurare zuwa gare ka za karatu alqur'ana idan ka karanta alqur'ani ya zo yana saurare amma ba wai don ya fahimta ba saboda ni domin zuciya ta ta mutu aba anta tuzmi'u summa yalla kai shin kana iya jiyar da kurma shabbahum bihim Allah ya kamanta su da kurame fi adamil intifa'i a cikin rashin yin amfani bi ma yutula alaihim da abin da ake karanta musu don haka sun zanka bakura ne jin nasu ko da suke sun ji to jin bai da umfani walau kanu ko da sun zama asamin tare da zaman su kurame kuma duk da haka la nuna na basu da hankali wato mutum yana kurma ma mahaukaci ne to da balle da an hada kurmanci da hauka gashi kurma gashi mahaukaci ya za ka yi ka ganar da shi e kuma a ƙara da ya zama makaho gashi kurma gashi makaho gashi mahaukaci eh ya za a yi ashiya da shi babu na wa minu. Eh. wa minhum daga cikin su man yanzuru ilayka akwai wanda yake zuwa shi ko yana kallon ka lokacin da kake karanta qur'ani aba anta yalla kai tahdil ummi kana shiryar da wanda an kahu walau kanu la yusiruna ko da sun zan ba su gani ai bai yiwuwa shabbahum bihim ya kamanta su da makafi fi adam da itida'i a cikin rashin shiryuwa bal a'a azam wato sun hima makahi girman bata don makahi suna ji in an karanta suna iya rikewa su ko ba su ji kamar yadda ba su gani na'am don Allah ya ce fa inna la ta'mal absar amma wato ba ba makamta ido bane walakin ta'mal qulub a'a zukatan su an makahi Eh, Allah ti fi sudur wanda a cikin kirji zama da haka wanda zuciya ta ta makamci da kunne ne da ido ne duk ba su da umarni eh, don ganin da bai hana ma faɗa ramin wuta ba don ya hana ma faɗawa ramin kan hanya duka baka tsira ba ta mu ci gaba inna allaha ala yadrimun nama walakin an inna Allah la yuzlimu nasa shay'a Allah baya zaluntar mutane da komi walakin nan nasa an buzo yallimuna sai dai su mutane kansu sun kazan suna zalunta eh Allah baya zalunce, wanda duka ga ya fada cikin burobulan to shi ya jawo ma kansa musiba ya fada cikin ta eh wa yawma nashurun wa yawma nashurun kan lam yalbasu illa sa'atan min an-nahir yata'a قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ويوم نحشرهم رانا دزام تعالى سوء أرانا الله راكينا ka annahum lam yalbasu kamar dai su basu zauna ba fi duniya cikin duniya aw bil qubur ko cikin kaburbura illa sa'atan minan nahar sai ya awa guda ta yi li haule mara audon tsoron abin da sun ka gani wa jumlatu tashbihi wannan jumla kamantawa halin min dabir halin na dabiri na nahshuruhum din ya ta'arafu na mun sai su dora sanin juna a tsakanin su yarihu ba ba'dan sashe na sanin sashe idza bu isu ya katar da su sun ma yanka da ta'arufu sannan daɗa sanin juna kuma sai ya yanke lishiddatil ahwali saboda tsoron halin da ake ciki saboda tsananin tsorace-tsoracen da ake ciki kar khasira allazina kazzabu bi liqa'i llahi lalle waɗanda sun ka karyata daga gamuwa da Allah ranar lahira to wayannan sun yi hasara sun tabe wa ma kanu mutadina kuma ba su zamo shiryayyu ba domin duk wanda ya zan bayi imani da za a yi tashin kiyama ba ya bace duniya ya bace lahira eh dan iyakar dabba annan mutu ya ce wai in an mutu ba a tashi ga geron ba da an shuka ya hito ka ce kai wai don ka mutu shikenan ba ka tashi ai wanda ya mai da tsaba gero ta koma ya banya yana iya mai da rubaben kashi ya koma mai rai da jini na tauhidi wa'in ma yuridan na ka abada lari na idunu a wuri da bayan na ka mai laina mai jihun tun masu shaƙi imma naka ko dai yana yiwuwa mu nuna maka ba'da lazina iduhu sashen abubuwan da mun ka su da shi min al'azabi na azaba fi hayatika tun cikin rayuwarka zan ka gani to in an samu wannan fa zaka da haka ake so au na tawaffayan naka ko kuma mu karɓi ranka qabla ta'azibin gabanin mu musu azaba ya zan baka gani ba to ko ka tayi ka tabbatar za mu yi musu domin fa ilaina marji'uhum makoma su zuwa gare mu take ko da ban yi musu azaba nan duniya ba lahiran ma an ce wurin mu za a ce sun mallahu shahidu sannan Allah shine shaida muddale mai tsinka alama ya na kan abin da suke aikatawa min takazibihim na ƙaryata manzannin su da suke yi wa kubrin da kahircin su fa yu'adzibuhum Allah zai musu azaba ashaddal azabi mai tsananin azaba wali kulle kulli ummatin wa kulli ummatin rasul wani ummatin min mai rasulun ko wace al'umma daga cikin al'ummomin da sun ka gabata Allah ya aiko musu da manzo amma ummatin min nasi ba ummatin min hayawana ce ba domin babu manzo sai cikin mutane babu manzo cikin aljannu babu shi a cikin sauran halittu akwai manzo na tabligi wajen mala'iku kamar mala'ika jibrila yana karɓi saƙo daga Allah shi kawo ma annabawa na mutane amma wanda za a saukan ma wahayi daga Allah ya gaya ma dangi ne cikin mutane yake babu iri ne cikin mala'iku babu iri ne cikin aljannu sannan akwai manzanni na karantarwa a cikin manzan abin nan cikin aljannu wayanda za su yi karatu ko su ji karatu daga annabawa su je su karantar da al'ummarsu wa Ilaika na nafaran min aljinn yastami'una alqur'ana ruhu hadaruhu qalu ansitu walamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirina to akwai waɗannan ana kiran su rusul ta'limin manzannin karantarwa eh akwai bayan Allah waɗanda Allah madaukin sarki ya hore musu mallamai ba ma annabawa ba ba manzanni ba mallamai waɗanda aljannu za zo su yi karatu gare su da littattafan su yi karatu su je su karantar da jama'a su yana yiwa shi malami ya san cewa mai zuwa karatun nan aljani ne yana yiwa shi kai dai bai sani ba ya dai ga bawan Allah mallami ya to ya karatu wurin sa yana koma kila bai ma san inda yake ba amma kullum yana zuwa makaranta ya karatu akwai wannan kamar irin su Sheikh Usman Dan Hodiyo akwai lokacin da aljanu suke zakuwa wurin suna karatu eh ko da cikin malamai na kusa kusan zamanin mu nan ba da nisa ba akwai waɗanda aljanu suna zuwa suna karatu a wurin su wannan akwai eh to amma babu manzon Allah wanda Allah ya aiko shi zuwa ga jama'a illa cikin bani adama wato su ne mutane to don haka nan da aka ce an aiko zuwa ga manzanni zuwa ga mutane to wato an aiko manzanni zuwa ga al'umma to na mutane fa idza jaa rasuluhum idan manzon su yazo ilaihim zuwa gare su fa kazzabu su ha kariya tashi ko bai bainahum sai a yanke hukunci tsakanin su bil qisti da adalci fa yu'azzabuna ay musu azaba wa yunajjir rasul Allah ya tsirar da manzo wa man hu da wanda suka gaskanta shi sai Allah ya hitar da su ne a gun mutane ko mutanen banza sai Allah ya halakar da su wa su wa'annan masu ƙaryatar da manzani da Allah ya wa azaba la yulamuna ba zalunce su ba bi ta'zibihim bi ghairi jurmi za a yi musu azaba ba da laifi ba waka zalika naf'alu bi haula'i haka za mu aikata ma waɗannan in ba su imani ba wato mutanen makka kenan na'am ويقولون أمتي هذا الوعد إن كنتم صادقين to idan annabi ya karanta irin waɗannan bayanai cewa Allah zai saukar da azaba Allah zai yi kaza ko za a yi tashin kiyama waya kuluna sai su dora cewa don izgiri mata hazal wa'adu shin wannan alkawari da aka yi mana mu dai mun gaji da ji kullum a ce za a yi mana kaza shin yaushe zai zo in kuntum sadiqina in ku za an masu gaskiya ce a lalle eh za a yi azaba to yaushe za a yi قل قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله نعم لكل أمة أجل نعم ce ma annabi kul ka ce la amliku li nafsi darra ban iya mallaka ma kaina tun kuɗi cuta wala nab'am ko jawo min jawo ma kaina amfani babu wanda nika iya yi illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so an yi kaddara eh, ni ya bani iko alaihi akan sa fa kaifa amliku lakum hulul azabi in ya zan ban iya mallaka ma kaina wannan yaya zan iya mallaka sauka azaba gare ku Da haka ba iyawa ba aiki na bane da kulli ummatin ajal sai dai kowace al'umma tana da nata ajali muddatun ma'aluma mudda wadda take sananna li halakin ga halakarsu idza jaa ajalum idan ajalin su ya zo yastakhiruna ba za a jinkirta musu ba ay ta'akhiruna anhu ba zai jinkirta musu ba wala yastaqa sa'atan ko da sa'a guda wala yastaqdimu ko ba zai gabata ya zo musu tun lokaci bai ba ay yataqaddamu ay na alaihi kun gane ko in azaban nan zai ta zo ba a rage lokaci ba a kuma ƙara lokaci daidai lokacin da Allah ya ce za ta zo sannan za ta zo na'am qul ra'aytum in alaykum azabu bayata law na'aram ma za yasajiru lil mujrimun Ulka ce ara'aytum ku bani labari in atakum azabuhu idan azaba Allah ta zo muku bayatan cikin dare au naharan ko da rana ma za ya sa ta'jilu minhu mujrimun menene su masu mugun laifi suke gaugawa game da sauka wannan azaba na A أثم إذا ما وقع آمنتم به آلانا وقد كنتم به yalla summa akwai samma akwai summa akwai samma shin idza waqa in ya auku a wancan lokaci ko ku sannan in ya auku amantun bihi sannan ne za ku yi imani da shi Allah din awul azab ko azaba inda nuzulihi go sauka azaba in kun kai imani a lokacin to bai da umani ai fala yuqbalu minkum ba a karba wannan imani ko da kun yi wa yuqalu lakum sai dai a ce muku al'ana tuminuna yanzu za ku da gaskiya wa qad alhali da kun kasance tasta'jiluna bihi kuna neman gaugawa sauka wannan azaba saboda izgini to ba a so na sun ba kila to sun ma lilla lillazi na sa'an nan sai a ce da waɗanda sun kai zalunci zuɓu a azabar khuldi ku dandana azaba ta dawwama cikin wuta ai Allah allazi takhaluduna fihi wanda za ku dawwama cikin sa tuju tujzauna ai ba ku za ana sakan ka muku da komi ba illa jaza'an bima kuntum ta'malu sai sakamako da abin da kun kazan kuna aikatawa na'am wa yasanbi'unaka haqqu قولي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين wayar unaka suna neman labarinka a hakun huwa shin abin nan da kai muna alkawali ko gaskiya ne shi ai ma wa attana bihi min al'azabi abin da kai muna alkawali da shi na azaba alba'su tashin kiyama gaskiya ne qul Allah ya ce ma annabi kace i gaskiya ne ai na'am wa rabbi na rantse da ubangiji na innahu la lalle alkawalin nan gaskiya ne wa ma antum bi mujidina kuma ku ba ku zama masu buwaya ba da fa'itin azaba ku zama tsere ma azaba Allah ba za a yi muku ita eh kun ga daga cikin magana a Hausa ce i eh i ma'anatu na'am na'am ولو أن لكل نفس ظلمت ما في wa إلا da به وأثروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم to Allah ya ce walau anna li na nafsin da a ce kowace rai zalama da ta yi zalunci tana da a ce an tattara duk mafil ardi abinda a cikin ƙasa duk an ba ta min al'amwali na tukiyoyi labta bihi za ta gabatar da shi fansa min al'azabi don ta fanshi kanta daga azaba da shi yawan kiyamata ranar kiyama sai dai kuma ba a karɓa wa sarrun nadamata a aran nan za su ɓoye nadama ko kuma su bayyana da na sani a tarkin imani akan barin imani da annabi lamma ra'au azaba yayin da sun kaga azaba ai aka faharu a sa'un su manya manyan su za su ɓoye wannan da na sani ana du'a fa'i da garam na na mabiya allazina wa wa'inda sun kabatar da su makafatu ta'ayini don tsoron kaso bata su su ce kunya abin kunya kun batar da mu kuma kun bace wa qudiya bainahum sai a yanke hukunci tsakanin su talikai bil da adalci wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su shay'an da komi ba na'am ala inna lillahi ma fi inna lillahi ma fi samawati wal ard lalle abinda a cikin samai da abinda a cikin ƙasa duka lillahi na Allah ala ku saurara inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawalin Allah gaskiya ne bil ba'si wal jaza'i da tashin kiyama da sakamako duk gaskiya ne sabitun tabbatacce ne walakin na aksara sai dai mahi yawan mutane la alamu ba san zalika haka ba ba san da wannan ba huwa huwa yuhyi wa yumiit Kuwa ta'ala shi Allah maɗaukin zarki yi wa yumitu shi yake rayawa kuma shi ke kashewa wa ilaihi turja'una kuma zuwa gare shi za a mayar da sufi fil ta al ko za a mayar da ku fa jazi kun bi amalikum ya sa ka muku da dukkan ayyukan da kun kai ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu wa qad ja'akum mu'iratun nu'abbikum wa jama'a لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس يا كو متاني أهل مكة متاني مكة وغيرهم دوسنسو قد جاءتكم موعظة حقيقة وأزي يازومكم من ربكم دقا أبنجيكم كتاب فيه ما لكم وعليكم littahi ne wanda abinda kuke da shi da abinda ke kan kudu yana cikin wannan littahi wawal qur'ani shine alqur'ani washi fa'in kuma waraka ne da wa'un magani ne lima bi suduri da duk abin da a cikin zukata min al fasida na ta ɓatattu wa kuki da kokanto duk Allah yana maganin su da Alƙur'ani. wa kuma shari'a ne min dalali da gabata wa rahmatun kuma rahma ne lil mu'minina ga wanda sun kai imani bihi da Alƙur'ani. to wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل ce bi falalillahi da falala Allah shine musulunci wa bi rahmati sannan da rahamarsa wadda ya sauka shine alqur'ani fa bi zalika alfadli war rahma da wannan falala da wannan rahama falyabrahu musulmi su farin ciki huwa khairun mimma yajma'un sun yi alheri daga duk abin da mutane suka tattara min duniya na duniya wa gairi da wani sa eh wato ka sami kanka kana musulmi kuma Allah ya baka wani abu na alkur'ani kana iya budewa ka karanta ko ka san fassara ko baka fassara ba to wannan ya duk abin da a cikin duniyar nan zama alheri ya duk abin da a duniyar nan zama abin farin ciki na'am قل ما أنزل الله لكم من وجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل كتي أرأيتم كبان لاباري ma anzalallahu abin da Allah ya saukar ya halitta shi lakum gare ku min rizqin na arziki faja'altu minhu haraman wa halalan kun ka sanya haram da halal cikin abincin da Allah ya saukar muku mai daɗi kal bahirati kamar dabbobin nan da mun kai magana can bahira wa sa'iba wal maita da mushi kulka ce shin Allahu azina lakum Allah ne yayi muku izini ku yi haka fi zalika bit tahlili wat tahrim da halatta waɗannan da haramta waɗannan Allah ne yayi muku izini la a'a Allah bai ce ayi ba am bi ma'ana bal a'a bal alallahi tabtaruna ku dai kun kirkiri ƙarya ne kun jingina ta ga Allah ai ta kazibuna kuna ƙarya ne bin nisbati zalika ilai da jingina waɗannan abubuwa zuwa ga Allah Allah bai ji bai gani ba na'am ومثل الذين يفترون على الله الكاذب يوم القيامة إن الله لذو قدر على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون wa ma zannu allazina yaftaruna ala allahi alkaza mi azzatun wa'annan da suke kirkira karya suna jingina ma Allah ai ayyu shay'in zannuhum bi wani abu ne zaton da Allah yawmal qiyamati ranar qiyama ayasibuna annahu la yu'aqibuhum shin suna zaton Allah ba zai musu azaba ba la inna Allah la zu fadli ala nas Allah ma falala ne ga mutane Da imhalihim da jinkirta musu wal in'ami alaihim da kuma basu su ni'ima Allah shi dai adda hankurin haka ka yi mai laifi ya kyale ka kuma ya baka abinci ka ci ya baka lahiya ya baka duk ƙarfin jiki da komi kuma ba wai ya yahe maka ba yana nan ne yana jiran ka zo eh, Allah dai a haka idan in mutum ne adda iko nan inda ka yi nan za a yi a gama shi mutum shi ka ci mai ɗaukar rini bai kuma da ƙarfi bai da iko to Allah shi adda iko shi adda ƙarfi amma sai ya ɗauki reni don ya san ba a tsere masa kai ko kana gaugawa ne don kakka mutu ba kai ba Mm, shi Allah bai mutuwa saboda haka shi yasa ko kai sai ya kyale ka sai ka zo eh walakin na aksarahum sai dai mai yawan mutane la yashkuruna ba su godiya eh wa ma takunu wa ma takunu fi sha'anin wa ma tadalu minhu min qur'anin wa la tamanuna min amali lillahi ta kunu baka taba kasancewa fi sha'anin cikin wani sha'ani ba na rayuwa wa ma ta talu minhu min qur'ani ko baka zan kana karanta wani abu na qur'ani ba cikin wannan sha'anin shi qur'anin da anzalahu Allahu alayka Allah ya saukar da shi gare ka wala na, sannan ba ku zan kuna aikata min amalin wani aiki ba nan khataba wa ummatahu Allah na magana da annabi da shi da al'umma illa kunna alaikum shuhuda a cikin waɗannan wurare duka sai mun zama muna nan shaidu akan ku ai a muna masu gadi akan ku na yayin da kuke zubuwa fihi cikin wannan aiki ko cikin wannan sha'anin wa ma ya'zubu an rabbika min qanin min qali zarratin ko da gwargwadon zarra ba zai faku ba daga sanin ubangijinka karami ko babba fil ardi wala bis sama cikin ƙasa ko a cikin sama wala abgar min zalika ko ma abin da ya zarra zama karami ba zai koyo ga Allah ba wala akbar balle abin da ta girma illa fi kitabin mubin sai yana rubuce cikin littafi wanda yake bayyananne huwa lahul mahfuz shine lahul mahfuz ala ala inna awliya allahi la qawmun alaykum wa la hum ya'zalun ala ku saurara inna awliya allahi lalle waliyan allah la khawfun alaihim babu tsoro a kansu wala hum yahzanuna kuma ba zan suna bakin ciki wa bil akhirati al waye waliyan alladhina amanu wa kanu yattaqun hum alladhina amanu sune waɗanda sun kai imani wa kanu yattaquna kuma suka zan suna jin tsoron Allah bin tisali amrihi wa nahi suna bin umarnin Allah suna barin abin Allah ya hana su duk wanda a haka to waliyina walittaka ta kafi kashe biyu akwai walittaka amma ita ce duk mumini waliyin Allah ne sannan akwai walittaka khasa ita ce wanda tsoron Allah mutum ya kone mai shawa biyu shawa so da shawa fushi wato shawa so da shawa fushi fushi ba zai tashi ya saba ma Allah ba sannan so ba zai tashi ya saba ma Allah ba to in ya za haka ya zama waliyi khasi an gane ko kebantaccen waliyi kenan wanda ada darajar walittaka sama da waɗanga sauran waliyan na gaba ɗaya eh eh to wannan kuma shi kai ne waliyin bai iya cewa ni waliyi ne in ya ce waliyi na ƙarya shi kai annabi ne shi addada awa shi ka ce ni annabin Allah ne ya buga gaba shi yana ta haddi shi annabi ya ce ni Allah ya aiko ni a ce ni a hujjar ka ce ku faɗi duk hujjar da kuke so zan iya ba kun gane ku? to in yi zai ce mashi muna son abu kaza sai ya ce Allah ka yi abu kaza sai Allah ya yi wannan abu ya ce to ku ko imani da ni to wannan shi shi ka abin nan mu'jiza to amma karama tana afkuwa ga waliyi amma shi kai ne bai sani baya sani ita karama waliyi tana faruwa ga waliyi ba tare da shi kansa ya san tazo ba bai ma tunanin haka zai iya shiga wani matso sai Allah ya hidda shi sai a yi ta mamaki ya an kai hita to wannan ba shi ma bai cewa shi yayi shi dai ya sami kai ne a haka amma shi annabi gaba da gaba ne kun gane ko to masha Allah kamar yadda Allah yake faɗa mana cikin suratul shu'ara so lokacin da annabi Musa ya tsaya gaban Fir'auna in kunta ita bi ayatin fa ta biya in kunta min as-sadiqina fa alqa asahu fa idha hiya su'banun mubin wa za a fa idha hiya bayda'u lin-nazirina qala lil mala'i hawlahu ala tasma'un to ga gani eh shi lokacin da ya zo gaban Fir'auna yana wa zai ce kai ba musun doguwar magana in ka taho da wata aya ito da ita in gaskiya ne sai ya dauko sanda ta yi mai gwafa sai ya wa gaban Fir'auna sai ta bude baki gwafan nan bakin ta bude tana ta yawo haka da baki bude Fir'auna ya ce kama ta kar ta cutar da mu sannan hannu ne na cikin abin nan kamar mai jin sanyi yana haka ya sa hannu haka cikin riga sai ya hito da hannu ne ko da ya hito kamar kendur tana kyalli ga masu kallo to bayan ya ga haka hirgita ta kama sai dora ta jama'a ba kusa baki kun ki ni ne ka magana in ji dan siyasa eh to shine kun gane ko eh ba a cewa babu waliyai akwai su kuma akwai karamar waliyi In inkarin karamar waliyai kafirci ne ana jin tsoron wanda ya inkarin ta ya mutu ba imani to amma kuma babu wani waliyin da zai ce ni waliyi nake bari in nuna muku karama in ya ce ni waliyi nake bari in nuna muku karama to mai dabo ne sihiri ne zai muku ku yi ta gudu kai halakar da ku kun gane ko ku yi gudu in ya ce muku ni waliyi nake ko ku ana mai kirari ana cewa waliyi na yana jin daɗi yana doro to shedan ne shedan ne eh inda duka ji ana ai wali wane ya ce zai bayyana kuma yana jin daɗi yana doro to shedan ne wali ba yin haka in ma ka tafi wali ka ce mai wali ne to to sai kun yi tsaya kai da shi kamin ku rabu don zai ɗauki in sanda gare zai yi kai ce dan kake ka ce min waliyi ni nayi, ni a gare ne ni waye ban za gari ka ce ni wali Allah nake amma ka ji an ce ne wali ne ya shige cikin wata yan bukka ana mai kuɗi ana kai mai kuɗi yana wa addu'a ana shahawa to to dan dan ne kun gani dan da wala ne dan wannan <laughs> ya sana'a yana so ya cika jikati da zabne eh kun gane ko a rayuwar Shehu Usman dan Fodiyo Allah shi kara masa karama wato in yini yake karantarwa tun safe an marece yana karantar da mutane da ba ta yi jihadi ba to in marece yayi sai ya aika a sauka kaba a kasuwa a zo a jika kaba ana na ana karantarwa shi karantarwa iya ne karantarwa mata ne karantarwa hatta bayan gida ne karantarwa suke yi to in an tashi an kai sallar magariba an kai sallar isha an ka ci abinci sai a ɗauki wannan kaba a rarraba wasu na tunkan yagwai wasu na ta yi irin wanga da aka sarka ya wura sama wasu na yin takunkumin jaki wasu na haka dai za a yi kokari a tunke kaban nan kamin a tashi kwanta a bacci an mai da ita abin sayarwa in sahiya ta sai ya ɗora ta ga bayi a kai kasuwa a saida in an sayar a dawo da kuɗin yana na yana karantarwa sai ya kasa kuɗin kashi uku kashi ɗaya ya sa a kai baitul mali inda ake aikin musulunci kashi ɗaya ya ce ayo ce manin gida ayo auna ka masa shinkawa da abin da ake tuwo da kayan miya da sauransu kashi ɗaya ce a sau shin abin nan a sau kaba ta aikin gobe har ya mutu haka yake shi ko shehu abdullahi dan hodiyo kane ne shi ko yana da gona yace inda mana ta yi a ɗamre littahi sai an ɗamre dame sannan a walwale littahi <laughs> eh, wato da an yi ruwan shimka sai ya ce a ɗamre littahi ba a kwance littahi sai radda an ka ɗamre dame to sannan sai a kwance littahi sanadiyan mutuwa ta ya je yana yankan dawa saje ne yana sarkin musulmi na yammacin afirka gaba ɗaya tun daga gwandu har senegal duk abdullahi dan hodiyo ka rikonta amma wurin yankan dawa yawa kai ne alkajiyar dawa ta yanke shi shi a sanadiyan mutuwa ta yi ba ma mutum ya koma can cikin gida sai an yi takarda an aika mai in ya ga dama ya hito mai ga dama bai abin nan ya to a kama shafa kawahu ne yana kiran wali to ku yanka ne na san babu wanda ka shakka duk wanda ya san shehu abdullahi dan hodiyo ko ba su yi aikin komi ba sai rubutu kawai wanda sun kai na littattafai kai da kanka ka san in ba masoyin Allah ba mai iya wannan aiki babu mai iyawa ya rubuta littafin nahawu mai suna baharul muhibi duk duniya babu littafin na hau wanda ya yawa ne na waka kuma ya rubuta shi ya mai sharhi da kansa tafsirin alkur'ani ya rubuta tafsiri uku na qur'ani ya yi wannan mujalladi hudu da utawi ya ce ya yi girma yawa mutanen afirka nauyi sai ya sake yin talhisi ya yi kifaya fidu a fa'is sudan sannan ya sake yin wani nailu su'ul min tafasirin rasul shi ko fassara ƙur'ani da hadisin manzon Allah banda littafin irin ya waƙe littafin gada ake ce maqamus ya waƙe shi cikin waƙaye shi madinatu sarfi wanda ake ce mahisinur Ya yadda ya tarhisi ne yayi karamin shi shi ma wato tarhisu hisnur rasin yayi alfiyatul usuli littafi ne mai baiti dubu mai baiti dubu na usulul fiqh sannan ya zo yayi usulul tafsiri shi ma alfiya ce mai baiti dubu shi ma na ilimin tafsiri kuma kowane da sharhin sa shehu abdullahi dan hodiyo banda kananan littafai waɗanda ya rubuta sun yi kusa hudu. sannan tare da haka shi babban sarkin yakin shehu dan hodiyo da shi duk jihadin da ake da shi akai akwai rabda an ka taɓa kawo hari ba babu kowa gida sai shi sai iyali sai mata da dukiya shi ko an halbo shi da kibiya wurin yaki shi an mawarin rashin tahiya ta wurin yaki an ka halbai da kibiya ga kafa an ka yanka an ka cire kibiyar bai iya zuwa wurin yaki an ka bar gida bayan duk kowa ya tahi babu kowa sai shi shi ne an namiji sai mata sai ga bataliyar sojoji sun kawo mai hari shi da kansa yake cewa to ina halbi da zamne hannu kai fagen gurfanawa kai hannu take kawan nan shi kadai ya kori waɗannan arna to kaji mallami kaji waliyin Allah amma mutum ya koma wani ɗan lungu ana kai sadaka ana koma ana da gabara ko wannan ne Allah ya kiyaye to mu ci gaba lahum al-bashari bil hayati ad-dunya wa bil akhirah la tabdila li kalimati Allah ذلك هو الفوز العظيم to su waɗannan waliyai waɗanda sun kabi Allah sau da kafa lahum albushra suna da albishir fil hayati duniya tun cikin rayuwar duniya wato sanda duk sun ka shiga cikin wani matso matso sai Allah ya hidda su sadda duk sun ka fada cikin wani matso matso sai Allah ya hidda su kamar abin da ya gudana tsakanin sayyidina Umar da Sariya sayyidina Umar ya hawo minbari ranar Juma'a yana hudu ya tura sojoji can ƙasar Italiya tsakanin inda suke da inda Umar yake ta kwana arba'in ta kwana arba'in tsakanin na umar da sare a kwamanda ne na musulunci sun zo suna yaƙi sun jingina bayansu ga wani babban dutse haka ya zama garkuwa gare su ta baya ba a iya hitowa ta baya gare su to suna nan suna bugawa da kafirai romawa mutanen italiya ashe sun ɗage sun bakowa tsakaninsu da dutsen nan to hancin bataliyar kafirai da sun ka hangi sarari tsakanin su da dutse sai suka soko kai suna kokarin su yi musu kawanya da wancan reshe da wancan reshe su haɗe bayan dutsen a sa su gaba a yi musu kofar rago sai Allah ya kware daji ya kware nisa tsakanin Umar da su sai ga Umar ya gamsu yana kan mimbari ginin masallacin Annabi bai hana shi ganin su ba taron garin Madina da ake wai da masallaci bai hana su ganin bai hana shi ganin su ba dajin da ya shiga tsakanin Italiya da Madina bai hana shi ganin su ba sai ya ce aljabal aljabal ya sariya akan dutse akan akan membari shi kuma sariya hayaniyar da aka yi da daji da kukan tsuntsaye da nisa bai hana shi ji kalmar na Umar ba ko da ya waiwaya baya sai ga hancin sojojin kafirai suna kokarin haduwa su dantse su sai ya mulmula sai suka da suka haɗe jikinsu da dutse sai sun kace nasara to kaga wannan shi wato lahumul bushra fil hayatid duniya to bayan sun gama yaki sun dawo gida sai sariya yake cewa sayyidina umar a ranar juma'a lokaci kaza na ji wata murya na tabbata muryar nan ta sarkin musulmi ce sai umar ya ce ka ji ko ya ce na ji ya ce to na gan ku ne kuna cikin wani hali shi yasa na yi wannan kira ashe allah ya kai kiran nan kajiya wannan shi ake ce ma kashfi kashfu kenan don wannan ba idon mutum ne ke iya ganin abin da ta iya kwana arba'in tsakaninka da mutum a ganshi ba wannan ikon Allah ne ya wuce ikon mutum kuma cikin ɗaki masallaci cikin jama'a kuma tsakar gari ko abin bayan gari ba a gani wannan lokaci to amma sai gashi an ga abin da yake bayan duniya to wannan shi ake ce ma walittaka to Allah ya ce suna da albishir tun cikin rayuwar duniya eh wannan fassara an fassara wannan fi hadisin a cikin wani hadisi da hawul hakim hakim ya inganta shi shine bin ru'ya saliha shine wato suna da mahalki mai kyawu ya raha rajulu autura lahu ko shi mutum ya gani ko wani ya ganan masa shine albishir din wa bil akhirati haka nan kuma lahira Allah zai ba su wato albishir na aljanna da kuma lada wadda take mai yawa la tabdila li kalimatin lahi babu musanya babu canji da kalmomin Allah la khulfa li mawa'idi babu sabawa ga alƙawarin Allah duk abinda Allah ya alƙawari zai cika zalikal mazkur wa inna abubuwa da aka ambata huwa al-fawz shine rabo wanda yake mai girma kamar wannan eh, sarkin abin nan Eh, shehu barno mai suna alhaji aminu alkanini eh, alkanini eh, shehu alhaji aminu mutumin kano ne wato kano wani gari ne can cikin chadi lokacin da ake gwagwarmaya tsakanin filanin da maturu da bare bare to sai su fila bare bare sai suka can suka don sun san lokacin ba su kan gaskiya to sai suka nemi mai gaskiya shi mallami ne ya je makka ya karatu ya tafi masar yayi karatu ya samu ilimi matuƙa saboda haka sai suka gayyato shi shine yayi ta rubuta wasiƙa